abu na ɗaya shi ne um, kamar yadda mutane ke gani yanzu a zahiri domin ƙasa Muhammadu Buhari ba shi da gwamnati da sauran 'yan siyasar Najeriya ko kuma 'yan siyasar Afirka waɗanda za su ce za su kaza kuma ba su ko kuma su ba za su kaza ba kuma su aura ta ganin da a baya ya yi alƙawarin cewa zai yi takara wanda ɗaya shi ke ɗaya in kawai zai kuma tsawa da biyu ba zai canja da kuma ido akwai lokacin da yake ma shi da zai ba kuma wa takarar da ya ɗaya zama sa'annan akwai lokacin da yake shi da za ma ya buɗe wa wato ta ofis da kuma yadda ake kira fake ready da zai kuma yi wannan da haka duk irin waɗannan maganganu da aka yi a waya babu tabbas da idan yanzu ma da ake ta tsamin akwai da tsarin mulkin kasa don shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu damar wucewa duk da ya ce da zai yi ba to amma ya kawo ne irin alƙadan da ya fara baya da kuma abin da ya faru kan da ka ba wani tabbas cewa haka ɗin ba za ta faru ba sai dai illa 'yan najeriya ta su tsaye su kwai tabbatar da kan cewa sun kare demokuraɗiyya sun kare 'yancin su kada a zo a yi musu abin da yake ya da kasa. Akwai waɗanda suke danganta rashin jituwa da ake cewa akwai tsakanin fada shugaban kasa da kuma shi mataimakin shugaban kasa ganin yadda aka janye waɗansu ayyuka da suke ƙarƙashin shi da kuma ana ganin kamar ba a sakar mashi kamar yadda dangantaka take da su a wa'adin farko suna ganin cewa ba ta rasa nasaba da batun zaben shekara ta 2020. Kamar yadda aka sun dai siyasin Najeriya da 'yan siyasin Najeriya ba su da saboda za ka yi gwamnati tana tana faɗa da kai kuma ɗan yankin shafa ɗan shafa ina faɗa da kai yanzu kai ke da cewa sun zama abin sun fita kamar yadda muka gani ɗan um, da ƙasa wato jonathan yanzu ya zama abin abokin waɗannan nufarin da ta cewa a yi gwamnatin jonathan banza ce mutanen da ke yi gwamnatin jonathan mutanen banza ne ke gashi za su ga cewa da shi ake tafiyar ma har ma wasu kuma mun sun gwamnati da mutum din kasa a daidai su an ba su ma makamai a gwamnati saboda haka yan siyasar najeriya ba su da kila ne dole yan najeriya su tashi su gaba da fafutukar tabbatar da cewa an samu demokradiyya ta gaskiya da adalci yadda za a kawo su gaba. To amma ya kake ganin wannan batun tashi tsaye a demokuraɗiyya a kare demokuraɗiyya ne da kake batun 'yan Najeriya su yi kasancewan su abin da za su iya yi kawai shine su fita su kaɗa kuri'a to amma bisa ga zaɓuka da aka yi na baya bayan nan ma misali kaga yadda zaɓe ya kaya a jihar Kogi kaga lokacin da aka yi ma zaɓen babban zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa yadda aka yi tashe-tashen hankali mutane da dama suka rasa rayukansu to kusan sai ka ce mutane suna ma fargaban na ɗaya fita kaɗa kuri'u na biyu har yanzu suna korafin cewa ba lalle ne kuri'unsu su yi tasiri ba. Yake ai ai gwamnan ba za su ɗore ba a rashin adalci da gaskiya ba ya ɗorewa kuma in jama'a ya san su ta wayewa kuma inda kan su ta da wayewa yanzu za su ra'a za su fito su fito da da wani duk al'amari da za a yi dan a girbe su demokradiyya ko kuma a girbe su musu yawon ayyuka da demokradiyya abin da ta gada shi ne kuwa da damar da za ta faɗi a tsakika da nemi ra'ayinta a nemi a tabbatar da suka cewa ta sami damar da za ta cikin mayarsa a cikin tafi da yadda ake tafi da harkar tsarin da demokradiyya saboda haka ba su da za a yi don yan najeriya su fi kwanci da kwanci ta da ke gudu a buwa fatin da za a yi wannan abin da ɗaure mun gani a duniya ba amma a najeriya ba irin azabar da gwamnati gwamnati ke ba wa mutane za ta ga cewa um, idan mutane ke suka fito shi ne bara'a suka ke da da tsarin dole ne iya ɗannan shugabannin ko da ɗawe ne ko da gwamnati gwamnati sun fir'aunoni ne da dole ne jama'a za da da rijiya yi a kai za su tabbatar da kan cewa abin da suke faɗin shi ne ya ayi dan duk wani wanda ke kan laifi ai ba ya ya ina na yi ne da kansa ba a aikin jama'a ne kuma jama'a suke da su da abin da ake dole ne a kan da